Dans le domaine de la santé, nous avons in équipe chirurgicale a l'hôpital régional de Difa. A fannin kiwon lafiya muna da ma'aikata masu tiyata tare da su mun yi wa mutane akalla 504 da hudu da suka ji rauni magani a yadda muka yi wa 791 aikin tiyata kuma mun biya kudaden ayyukan da ba isa ICR e ta yi su ba. Kuma muna tallafa babbar asibitin Difa da magunguna da kuma kayan aiki na tiyata da karamar asibitin Boso da kuma gidajen likita na tafi da gidanka. Misali a asibitin Boso mun rike wasu ma'aikatan kiwon lafiya guda uku uku da suka hada da mai karbar aihuwa guda domin kawo sauki wajen warkar da marasa lahiya. da kuma taimakawa mata masu juna biyu da ke zowa wajen awo da kuma duba lahiyar jarirai idan na ɗauki misalin kawo tallafi na abinci mun ba da ton dubu goma sha hudu da dari hudu da hamsin na abinci da suka hada da hatsi shinkafa wake dawa mai da gishiri da kuma wasu irin abinci ga iyalai dubu goma sha uku da dari da tasa'in da bakwai da suka bar mazauninsu cikin jihar difa da kuma 'yan gudun hijira musamman a sansanonin boso tumur da garin wanzam haka kuma mun tallafa da kudade miliyan 32 da shika 219 da 80 domin iyalai 817 masu karamin karfi a tumur abin da ya ba su damar gudanar da ayyukan garake domin samun abin biyan su na yau da kullum a game da wanzar da dokokin kasa da kasa akan incin dan adam zuwa ga jama'an tsaro mun horar da jama'an tsaron akalla 3,500 a difa tumur gaskeru dingimi da kabalewa waɗanda ke kan aiki mun ba su horo mun waye musu kai mun sake tunatar da su dokokin ƙasa da kasa mu rubuta ire-iren cin zarafin da ake yi wa mutane da dukiyoyin da aka kare kamar yadda ka'idar aikin mu ta tanada ta hanyar tattaunawa sirri da muke yi da masu ɗauke da makamai mun yi kokarin sake haɗa alakar iyali don mutanen da ba san inda ƴan uwansu suke ba ta hanyar kiran waya mun kuma yi rajistar ƙananan yara da ba su tare da kowa mun yi nasarar haɗa yara 43 da iyalansu da suka haɗa da 'yan Najeriya guda uku. Nous avons pu réunifier 43 autres avec leurs femmes, dont cinq au Nigeria.